kashi wanda ya gane ya taimake ni a mafata ba ce ne na gan shi ba a rike saka balil hali ne ya san irin namu ɗari biyar da arba'in da takwas fata balil hali ya tuba take ne kaga tambaya ka ce au annahu taba muhafazatan ala halihi ya tuba saboda tsare matsayinsa Eh? matsayin da ke ce ai hari bai da fasara ya ba kana da wani matsayi a masallacin nan ba ba matsayi babba ne kai ba matsayi dai da aka ɗauke ka ɗalibin masallacin kana da wata daraja daban wanda ana kallon ka da ita kullum kullum ba wai sai ka yi mulki a masallacin ba amma kana da wata ba, sosai sai ka bar saƙon Allah ka tuba saboda ka tsangwame ka masallacin na san ai ba za ka so ba za ka so in san kana aikata kaza ba hmm? kana yi masa ka tuba hudun kada gaya malai ko kada malai dago da kanka kaga tuban nan madkhulun ne kenta ta aiki shi don Allah to eh mala gaba da nashi ne la kofan min zil jalali kaga ba tsoron mai girma ba Allah yi wannan tuba ya yi tuba ne don tsare matsayinsa ba tsoron Allah ya kai shi da tuban ba au annahu taba talaba lir raha min al fi tafil dhanbi zunubin ne ya gagara gagara ne ko sai ce ya tuba nan ko gagara fa yi hadda ka misali mutumin da ke neman yan mata aka wani da suka fara ce masa baba to sannan kuma duk inda abin da aka taso kila ga yarsa ta girma Ta ga daga ya je ne masa ita da da yarsa a wurin hatta yadda abin ya ku irin masu cewa ainihin a kawo musu budurwa din nan shi kenan wata rana ya faɗa ko yarsa aka kawo masa sai wannan kawai to ba su sani ba ake yarsa ma ita ma ta kama sana'a yana cikin cikin ɗaki yana kwance yana jira ainihin za a kawo masa wata yarinya ana kawo ta suna buɗe fuska ta ga yasa to wannan in ya tuba ai kaga tuba ai kawai lamari ya samu ya wuce masa ya yi mata fana ita ta san abin da aka ɗauke ta aka kai ta yi shi ya san abin da aka ɗauko masa abin da zai yi da ita kai rashin gaskiya bai yi ba bai yi ba Hanna manta ma wannan magana ce an sha yin haka mun sha samun haka a karanta ko kuma a ji labari ga abin da aka yi wani kaza an yi kaza da shi yawwa tarbiyya ne ko yawwa ni dai na san na karanta magana na tattake ta an buga misalai a masallaci yawwa shekaru tun shika kenan su masu neman masu neman yasa shi kuma ina nema da a gidan shi an zo an yi an yi sai kuma ga yasa ta ɗauki sana'a to kamata ne duk abin da ka yi sai an maka an yi sa ka ga an muka garshin rashin a ga abu ya waje ce kai kadde na yi wa wani ba za ka kwanka cewa ani bai yi komai ba ba shi ne Allah ya tsoro min fitina ce Allah ya tsoro min zai bani lada ka dai duba da kyau ka taɓa yi ko da wani haɗar a sai baka ce ka gaban san ba to ta tana ce ce ta ci taron sai da Allah ta ce wallahi malam ban taɓa sakon Allah ba gashi yanzu Allah ɗora min hawan jini wallahi ni na ba su mijina ne ba ce ikon Allah ce abin magana a kasa isa ba ki fahimci inda karatun isa kai ba ai ko da kika ce baki taba sakon Allah ba wallahi tallahi bai kai wa Allah ko ba to yanzu kin yi wa Allah wani abu wannan maganan kanta ta isa Allah ya tsoro miki ba hawan jini ba hauka ya kamata ma ya tsoro miki tun da baki amfani da hankalinki ba ki rasa ma hankalinki gaba da tun da mai hawan jini da fa illa ina gargara mutuwa cewar baka saba wa Allah ba nan ka saba masa wa min wa min ittihami tawbati daga tuhumtan tuba kun ga dai ga tuba mai sauki mai sauki ashe bai da sauki mutum gani kawai yace Allah na tuba shi yayi an gama ya tuba daga cikin tuhumtan tuban mutum aidan aful azima mutum ya samu raunin himma mana karfin tuban ka ga baka samu wani kazar kazar a wurin tuban ba baka haifar da wani canji bayan tuban ba daful azima waltifatul qalbi ila dhanbi zuciyar ta dinga waiwaye zuwa ga zazabin da mutum yi alfainata ba da alfaida mutum dinga tunawa yawa an sha sharholiya an yi abin da aka yi mutum ya tuba wata rana sai ka je na ba da labari mun yi kaza mun yi kaza mun yi kafa me ya kawo ma da suna wannan wannan za ka faɗi wannan sai dai ka faɗi kana kuka wa tuskaru halawatu wa taskuru anin halawatu talawata a atihi yana tuna daɗin aikata wancan zunubin sun ci duniya su da wanke فربما ko tanaffasa da dama ma yakan yi fariya da shi ba ba wani ba wata mata da ta isa bai da ne ina ne ta bai same ta ba yana fariya a haka wa rubbama ha ijihu da dama ma irin wannan tunzurin zai iya tunzuro masa wannan kaga tubansa na kasashe ne ko tubansa madakulu hmm? ba da ne lokaci bayan lokaci wa min ittihami taubati daga tuhumtan tuba tumani na tuhu hankalinsa ya kwanta in ka ga mutum ya tuba hankalinsa kwance ƙarya yake bai tuba yi ba Ba wasu kuhu min nafi da yadda da kansa ya zama hashi ne mai ce mun yi hikima na yi wata hikima bi annahu qad ta'aba hatta ka annahu qad a'ata manshuran kama an ba shi tikiti ne bil ama bil amani daga yanzu ya samu aminci fa hadha min alamati tuhmati Thank you. ba a gan shi zai ma faɗi su nan gaba a gan yana kuka tutur a tutur yana cikin nadama har ya aikata irin abin da ya aikata ba a samu sai na dariya dole ya nemi katanga da dariya hankalinsa a tsorace tun da laifi ne kayi ba zo an ci an daina neman ka ba don ana neman ka akai ka yi duk abin da za ka iya yi amma baka sani ba ko gwamnati ta huce ko ba ta huce ba ba ran da za ka ce ka to wato ba ta nan da ka je gaban Allah aka ce za ka hukuna laika wala an ta zanto zan nan ka san kafira amma duk sauran abubuwan da ake kana kallon mutane ne kawai daga wani babban malami ya kalli arfa yana ce a arfa duk wanda ya halarci arfa za a gafarta musu gaba daya sai ce o oh, ya kalli arfa ka taba zuwa arfa ya ga yadda jama'a yanzu da an gafarta musu yake sai da suna na ciki je kai ni fa na daban ne duk mai hankali ba ka tara ka ce kai ne gaba ya nuna ma ba ka san shi ba inda ka san abin da ka aikata daga je ka yi kai dai ka aishin ki dai da abin da kake gaya wa Allah Amr bin al ya ce ya Rasulullah ainihin zan maka mu ba in shiga musulunci yayi haka annabi mai kwahanoi da gyaransa yace me ya faru yace da sharaɗin zaka zafarta zan abin da na yi ita ai musulunci ya tuge abin da ya gabata tugewa gaba ɗaya hasai wayin ya ce i na yadda ya rasu lallahi musulunci ya tuge abin da ya gabata amma ni ina son sai ka gafarta min abin da na yi maka saboda abin da na yi maka ba karami ne ba zai wahala a haɗa hashi ina son in je daga bakinka ka ce ka yafe ni kuma bai yadda ya shiga musulunci bare da aka faɗi aka ce an yafe masa ya ce wa shi wanda duk abin da na an yafe mace an yafe ma da mu ta yi wanda ya sallar na tuna kaza an yafe masa kaza idan mutu yi wannan na fi zai ce an yafe min yanzu wa min alamatiha daga cikin alamomin me yake da su ma rashin rabo din rashin karɓan tuba tun daga na ka ko karatun ma ne tun jiya ko ittihamu tauba daga cikin alamomin rashin rabo alama rashin karɓan tuba jimudul aini bushe wani idan ka ga baka iya kuka to alhaji ne wada akwai matsala ka ga mutum bai iya gabar da hawaye ne tun da laifukansa akwai matsala bai tuba ba tuban bai su ba don ne akwai matsala tabbas sai da tsaya a akwai matsala idan mutum ya bushe ya nuna ko dai bai san me yake yi ba ko wannan sani na shi bai je zuci ba da duk maganan da yake da harshe yake yi ba ta je zuci sa yi sa bai iya hawaye ki mudu layi da maganan ka ce a a mu kaza ne ka ga karfu akan ka zuciyar ka ta yi tauri ta bushe ya kace ka nemi menene zan dinga yi zuciya ta ta karyo to ne kawai kamata ka yi ba abu ne guda ɗaya ba abubuwan da za ka yi da yawa ka ta karyo na farko dole ka duba bincin ka lallai akwai matsala inda kake cin abinci yi isa ka ko tuban kawai karbuwa akwai abubuwa dai inda ta makale jumudul ayi wasu mararil gafala da ci gaba da mantawa ma mutum ya yi kaza wa annahu lam ba da tawbati amala bai farar da wasu ayyuka bayan ya tuba ba ya kamata a ga bambancin aikinka kafin ka tuba da bambancin ayyukanka bayan ka tuba har ya zama ba bambanci ayyukanka da kafin ka duba kawai misali na ce ya kamata a ce ka taba aikin hajji to a samu aikinka ya bambanta kafin ka yi hajji da bayan ka yi hajji in guban haka ba ka yi hajjin ka duru ne akwai matsala a hajji kaga ka je kayan aikin hajji kana nan abun da kake yin nan baka bar ba baka kirkiro sababbin abubuwa masu nuna tsoron Allah ba kana da matsala muna da duk na ce kana da matsala muna da matsala masu matsalan da yawa ta wata amalan salihatan lam takul lahu qablu fattaubatu almaqbulatu tuba karbabbe as-sahiha laha alamatu to gashi su zamu shiga yanzu sai mu tsaya a nan ko hmm? kai ne aka ce to mu da kai mun gari ya kamata ne hmm? a yi wannan ba yi da abin ne bai da amfani sosai